sauraro assalamu alaikum barkanmu da safiya da fatan an wayi gari cikin ƙoshin lafiya yau take alhamis 25 ga watan hudu na shekara ta 2024 kasance tare da mu a cikin labaran namu na hantsi daga ni ku wadda zan karanto muku labaran kuma in fassara Ismail M Jabar A cikin labaran za ku cewa Abdullahi Umar Ganduje ya yi magana kan wasan kwaikwayo dakatar da shi da APC ta yi a jihar Kano. Shugaban na jam'iyyar APC na kasa ya zargi gwamnatin jihar Kano da kitse hashirin. Ganduje ya bayyana abin da ya bashi mamaki akan abin da ya faru inda ya bayyana cewa dukkan wasu na shirya masa na isa a cikin wannan tafiyar ba za su kai labari ba. Haka zalika ya buƙaci al'umma dama su guje wa jita-jitan da ake yaɗawa social media inda ya bayyana cewa har yanzu na shugaban shugaban jam'iyyar APC na ƙasa kuma zama daren dole maƙiya su ji kunya. Hukumar EFCC ta shigar da sabuwar kara kan gadon Imefele. EFCC na zargin Imefele ne da kashi naira biliyan goma sha takwas da digo tara wajen buga takardun kuɗi na naira miliyan ɗari shida da tamanin a cikin wannan watan na Afrilu. Tsofin gwamnan na CBN zai gurfana a gaban kotu kan zarge-zarge da ake yi masa. Haka zalika al'umma dama na tofa albarkacin bakin su ganin yadda abubuwan EFCC ke ƙara samun nasara a cikin faɗin Najeriya. Dubin wasu masu safarar makamai ga 'yan bindiga ta cika a jihar Kaduna. 'Yan sanda sun yi nasarar cafke mutum biyu masu wannan badakalar. Haka zalika an samu tarin makamai a hannun miyagun masu taimakawa wajen ta'addanci a faɗin jihar Kaduna. Al'umma dama na tofa albarkacin bakin su. Ganin yadda ake samun gaggarumar nasara kan yaƙi da ake 'yan ta'adda 'yan ta'addan musamman ma a arewacin Najeriya. 'Yan uwan amarya da wasu fasinjoji sun kashe ɗan bindiga guda daya yayin da suka tire su a jihar Zamfara. Haka zalika an bayyana cewa dangin amaryan sun yi ta maza sun gwabza da 'yan bindigar a jihar Zamfara inda nan take suka hallaka 'yan ɗan bindiga guda ɗaya sai dai a cikin dangin a cikin wanda suka suka shirya kai amaryan shi ma ɗaya ya rasa ransa sakamakon bugawar zuciya ganin yadda abin ya faru a gabar sa. Gwamnatin jihar Sokoto ta tsige rawanin hakimai goma sha biyar ta zargi wasunsu da tura rashin da rura rashin tsaro a jihar wasu kuma da rashin biyayya. Gwamnatin ta kuma cire wasu hakiman saboda tuhumansu da ake yi kan zargin rura rashin tsaro a fadin jihar. Haka zalika an bayyana cewa za a gudanar da bincike akan al'amarin. 'Yan bandiga sun kai sabon hari a jihar Kaduna. gerun sun kai harin ne cikin karamar hukumar birnin Gwari. Mutum uku sun rasa rayukansu yayin da aka sace wasu mutanen zuwa cikin daji. Haka zalika rundunar 'yan sanda ta bayyana cewa tana nan tana gudanar da bincike ganin cewa ta kwato da aka yi cikin dajin da sunan ba da jimawa ba. Hukumar EFCC ta zargi Yahaya Bello da almundaharan dala da ashirin. Shugaban EFCC ya bayyana cewa ya tabbatar wa manema labarai hakan Yahaya Bello ya biya wa za kuɗin makaranta na gaba da sakandare aka zalika aka bayyana cewa mutane da ma tofa albarkacin bakin su ganin yadda hukumar EFCC ta musanta tana yi wa Yahaya Bello ta da kulli inda shugaban hukumar EFCC ya ce a wani bare guda ko shugaban hukumar EFCC ya musanta cewa yana yi wa Yahaya Bello ta da kulli shugaban hukumar EFCC ya ce gadon fayil din binciken yayi ya ce idan ba su binciki haya Bello ba ba za su iya bincikar kowa ba domin hakan ba adalci ba ne inda ya bayyana cewa idan ana so a yi adalci a 'yan Najeriya da kuma al'umma ya kamata duk wanda aka kama shi da rashin gaskiya komai matsayinsa a cikin gwamnati a bincike sa domin ganin cewa hakan bai kara faruwa ba inda aka bayyana cewa Yahaya Bello ne kawai tsofin gwamna da ya taba nuna EFCC jan ido a lokacin da ta je kama shi akalla da yi akwai wasu tsofaffin gwamnoni guda uku sun kai ruwa da jami'an hukumar kuma sun kwashi 'yan kallo inda aka bayyana cewa ba Yahaya Bello ne karon farko o, duk da karfin da PDP ta yi a siyasa akwai zokoki da tsakaninta da su sai dai kallo haka zalika an bayyana cewa tun daga shekarar 1999 zuwa yau jam'iyyar PDP ba ta taɓa cin zaben gwamna a jihar Lagos ba shekaru ashirin da biyar kenan a jere dan takarar PDP bai taɓa zama gwamna a jihar Yobe ko kuma jihar Borno ba inda aka bayyana cewa al'umma dama na tofa albarkacin bakin su ganin yadda jihohin ke tsayawa suna yin zaben su ka'in da inna inda aka bayyana cewa jam'iyyar PDP ba taɓa yin nasara a wayannan jihohin ba ofishin yaɗa labaran Yahaya Bello ya fito ya ƙara tsofin gwamnan a cewar ofishin hukumar EFCC ba ta taɓa gayyatar Yahaya Bello ba hakan dai na zuwa ne yayin da ake ci gaba da musayar kalamai tsakanin ɓangarorin guda biyu inda masana dama ke bayyana cewa EFCC ta gurfanar da Yahaya Bello a gaban kotu ranar talata da ta gabata hukumar ta gurfanar da shi ne ta hannun lauyansa Abdul Wahab Muhammad bayan sauraron karar kotun ta ɗaga shari'ar zuwa ɗan wani lokaci inda al'umma al'umma dama ke tofa albarkacin bakin su gani da ake samun matsaloli a wajen gudanar da shari'ar da EFCC take a fadin Najeriya inda tamkar ayarun nuna son kai ko kuma siyasanci a ciki. Tsofin kakakin majalisar dokokin jihar Ondo ya hango matsala ga jam'iyyar APC inda ya bayyana cewa ya yi nuni da cewa jam'iyyar za ta iya rashin nasara a zaben jihar. Rashin nasarar da APC za ta yi a cewar suna da nasaba da zaben fidda gwani na gwamna da ta gudanar inda ya bayyana cewa akwai matsaloli da yawa a cikin zaben fidda gwanin da aka gudanar. Gwamnatin Najeriya ta dakatar da ayyukan kamfanin jirgin sama na Dana Air. Ministan sufurin jiragen sama ne Festus Kiyamo ya ba da umarnin dakatawar. An dakatar da Dana Air ne bayan jirgin kamfanin ya kwace a filin jirgin saukar da jiragen sama na jihar Legas. Haka zalika an bayyana cewa al'umma dama na toba albarkacin bakin su ganin yadda aka ɗauki mataki nan take. Kasar Saudiya ta ce ta shirya domin fara karɓar tarban baƙi mahajjata daga ƙasashe daban-daban a faɗin duniya hukumar ƙasar ta ba da sanarwar jiya laraba 24 ga watan afrilu inda ta bayyana cewa al'umma dama na tofa albarkacin bakin su ganin da aka kawo tsare-tsare da kuma dokoki a cikin ƙasar saudiyar inda aka bayyana cewa da kuma ayyukan da aka kawo musamman ma yadda aka kawo kekuna wanda za su sa mutane su samu sauƙin zirga-zirga Majalisar Dokokin Jihar Kaduna ta fara binciken Nasir ‘yan Rufa'i a cewar majalisar binciken zai shafi shekaru takwas na mulkin ‘yan Rufa'i ne daga shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar, zuwa shekara ta dubu biyu da da ashirin bakwai, ta kuma bayyana muhimman abubuwa da binciken zai shafa haka zalika al'umma dama na tofa albarkacin bakin su ganin yau da hukumar tattara haraji ta jihar Kaduna ta rufe rassan bankin UBA guda shida Aisha Muhammad sakataren hukumar ce ta jagoranci rufe rassan ta ce ana bin bankin bashin kimanin naira miliyan goma sha hudu wanda daga shekara ta dubu biyu da goma da sha tara zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda ba a biya ba. domin wani mahaifi ta cika bayan da aka kama shi yana rubuta wa yaransa jarrabawar jam. Hukumar jam ɗin ta ce ta kama mahaifin ne don ya zama izina ga wasu masu zana wasu jarrabawar. Haka zalika ta ce yanzu ta mallaki dukkanin kayan aikin gano ɓarayin amsa da masu yin sojan gona inda ta bayyana cewa nan ba da jimawa ba za ta da dukkan wani masu yin sojan gona ko masu yin satar amsa, a fannin rubuta jarrabawar. Masana dama dai sun bayyana cewa an ikirarin cewa gwamnatin tarayya za ta fara biyan albashin ma'aikatan jihohi da ƙananan hukumomi sai dai binciken da aka gudanar ya nuna aka akasin haka an gano wanda ya fara yada wannan jita-jitar da wuraren da aka yada ta inda aka bayyana jita-jitar a matsayin soki burudu Gwamnan Abba Kabir Yusuf na jihar Kano ya isa Amurka domin halartar taron kan tsaron da aka shirya, halartar taro na kan tsaro da aka shirya, kamar yadda gwamnatin ta iya sanar, taron zai karkata ne kan magance matsalar tsaro a arewa. Cibiyar zirin zaman lafiya ta Amurka ce ta shirya taron ga wasu gwamnonin shiyar. Haka zalika an bayyana cewa taron zai matukar tasiri ganin cewa yadda za a samu abubuwa da dama. Wata ƙungiya ta shawarci shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan binciken Yahaya Bello. Ƙungiyar UPP ta ce dole shugaban ƙasar Najeriya ta kawo hukumar EFCC birki kan binciken da yake yi wa Yahaya Bello ta buƙaci cire sunan Yahaya Bello cikin wanda ake nema ruwa a jallo. Haka zalika al'umma dama na nuna hakan tamkar rason kai ne da ake yi. a yau alhamis ne 25 ga watan afrilu masu neman takarar gwamnan ondo a ƙarƙashin jam'iyyar pdp za su san makomarsu haka zalika al'umma dama sun buƙaci mutane su kwantar da hankalinsu ganin cewa an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali